masu kallon mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu suna na haruna karaɗa a za ku kalli tattauna da zami da alhaji ibrahim wato isa wanda yake ɗaya daga cikin yan jam'iyyar apc a jihar kano kuma wanda ke tafiyar gidan alhaji amir alasan zaura da badaru wanda yake dan takara ne a yanzu haka a matsalar jiha a nan jihar kano a barka da war haka to ka daidai ga shi wannan shiri na na wakili na gari inda muke so mu ji yadda wani al'amuran siyasa musamman na jam'iyyar kuta apc yadda za ku tunkari zaɓuɓɓuka masu zuwa a wannan lokaci ya ake ciki yanzu kuma wani hali ake ciki ganin yanzu za a fara shiga zagaye na neman magoya baya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 mun shirya dogaro da abubuwan da muka yi na ido ya gani hannu ya taba kafa ta taka saboda haka tunin shirye-shiryen sun yi nisa na shiga zaɓe da mai apc ba mu da ba na tunanin wani kalubale tun daga sama har ƙasa insha Allah da mai apc za ta yi nasara a shirye muke. kiran ka daɗe eh, a honorable bulgarin cewa yadda abubuwa suke matsuwa akwai jam'iyyu daban-daban da yanzu haka suka bullo wanda aka dama suna nan kuma yanzu ce da 'yan takarkarin gwamna wanda masu kwari ne suna muku barazanar kwace wannan madafin iko a jihar Kano ba ka jin akwai wani raɗaɗi da kuke ji cewa za ku rasa gwamnati? To ai banda ka faɗa ma ni ban san akwai wata mai kwari ba. Amma shi ba kuma mun yarda da cewa Allah shi ne mai bada mulkin nan ga wanda ya so a lokacin da ya so. Saboda haka al'umma gari kuma suna za hukunci da wanda suke so. An ji manufofi na ɗan mu mai girma da ta Nasiru gauna. na an bi manufofi na zaman duka yan gaggaru a dukkanin jam'iyyu saboda haka wannan ya rage ga al'ummar gari su zaɓi abin da suke ganin wanda suke ganin su sun gamsar wanda mu dinnan kuma tunan aiki yayi nisa muna shiga gida gida muna faɗa wa mutane alfanun zaɓar da jiran su gawuna a matakin gwamnati jihar Kano insha Allah ana zargin gwamnatin ku da gazawa a dukkanin matakin matakan jiha da ƙasa me zaka ce game da wannan zarge-zarge da ake na cewa kamar ta gaza to gazawa bangaren ne komai na ban karkuwar rayuwa na al'umma ana zargin su da haka to wannan dai to na ji dai ka faɗa mm. kuma shi da man wato ba za ka hana mutum ya yi korafi ba saboda shi ne demokuraɗiyya to da dama duk sanda wani ya ce yau na ji daɗi alhamdulillah sannan wani zai ce wayo Allah tun kafin ma zuwan gwamnatin mu ko a baya gwamnati da dama da suka shuɗe wato an ta samun complain wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza san ga ya yake jin daɗi wannan baya jin daɗi amma iya sani na a dukkanin matakai tun da kan gwamnatin tarayya gwamnatin jiha da gwamnatoci na lokacin man da wakilai waɗanda ke namu na apc wato kowanne mutum ya yi abin a zo a gani a yaba ko muna yaba masa ko mutanen gari sun ga wannan illa ka ci ɗan abin da ba za a rasa ba na dole ɗan adam tara yake bai cika goma ba. to ranka yi gani a ɗan takarar ku a alhaji badaru wanda yake a wanda ya taɓa yin a ciyama a wannan lokal gamman da kuma irin shirye-shiryen da ake nuna takararsa ta majalisa jiha ya kake kallon irin kokarin da za a ganin cewa kun yi bakin kokarin ku ganin cewa a da ku da al'umma ganin cewa kun wato kun ba da himma ganin cewa ya dawo nan kujera to alhamdulillah ai wato shi alhaji muhammad badaru shi dan tagana ne mai saukin talla a kowane yanayi dalili shekara kusan goma da ta wuce ko ma da dan wani abu ya yi ciyama a wannan garman hukuma kuma wato mutane sun gani abin da ya yi a wannan lokaci saboda haka abin da ya sa na kira shi da ma ɗan mai sauƙin talla duk inda zaka je tallan shi a duk lungu da sako na duka kananun na duka mazabin kafin ka ce wani abu akan sa aikin sa ya je wani tun a baya sannan da ya zama babu gwamnati ma bai tsaya ba da duk abubuwan da da duk wata dama da Allah ya bashi ya ci gaba da ɗawainiya da al'umma kamar yadda a baya kuma an gani ya yi abubuwa da so da yawa ma ni da za mu je tallan sa wajen ba mu san wani abu ba sai mun je mutane ganin sai ai kaza ma shi ya mana kaza shi ya mana kaza shi ya mana kaza daga wannan waya assalamu alaikum wa alaikum salam to daga ina ne daga to ya me ta bada kai yau muna tattauna da To, eh, muna godiya sosai. Yawwa, Allah ya saka. Da nan kuma muna wannan da Insha Allah Allah ya ba mu sa. To kana ji To kaji yadda abubuwa suka kasance da kuma irin kokarin da shi ya bayani kan wannan takarkaru na ku ko? Gaskiya tana kokari kuma ana ci gaba da taimaka musamman ma shi yadda yake tallafa wa al'umma da taimako da kuma yadda da za ta tafi na nasara musamman da tafiyar da Nasiru godiya muke Allah godiya muke Allah saka da alkhairi yawa to alhamdulillah kun ji yadda wannan wannan ya kasance wannan babban bako yadda ya sami karɓar waya kuma alhamdulillah wato na ji daɗi da ka taɓo magana da abin alhassan zaura wanda dama tun da za abin da ya raina nan mm. domin magana ta gaskiya ni a siyasance ba ni da mutum sama da alhaji amir alhassan daura sannan abin alhassan daura wato a taƙaice ya kasance mutum wanda kusan shi ya goye da apc a gadon bayansa tsawon kusan shekara biyu a garin hukumar ungogo shi ya jibinci lamarin yan jam'iyya shi ya kaza shi ya kaza shi ya kaza ya kasance ma ba mazaunin gari ba saboda yana yawo na international business mm. amma duk wani activities da ake yi da abin da yake iya yi mutanen da suke gari ma waɗanda suke masu mulki ba sa iya yi mu ne gidan suna mu ne ɗaurin aure mu ne mutuwa mu ne kaza kuma duk inda muka je dan wani abu da ba zai gagara ba mu ne wajen sauka mu ne masallatai mu ne filin bal na in bal mu ne kaza duk wani abu da nake gaya maka abu ne wanda ake yi a ƙarƙashin wato da aljihun alhaji amin alasan daura an taimaki kaza an taimaki kaza an taimaki kaza kai mutane da na san ba yan apc ba sun zama yin apc a ungo ko da abin alasan daura ba za su mm. kirku ba saboda kuma ko a yanzu ma ya yake ci gaba da ɗawainiya ana ta yi ba dare ba rana wato baya nan amma ana yi sannan kuma akwai wato fahimtar juna ta gaske tsakanin amir zauna da muhammad bajan saboda haka shirye-shirye sun yi nisa ana irin taimako da kokari da bada gudunmuwa da amir zauna da bayar takarar muhammad bajan da takarar mai girma a dr nasiru su gawuna. to a za mu zo nan gaba kaɗan za mu dawo wannan shiri domin mai magana sosai akan shi kansa amir alhassan zaura da kuma irin ci gaban sa da sauransu a madadin ni haruna a da wanda na gabatar da wannan shiri na wato wakili na gari a madadin wato shi malam ibrahim isa honorable da ya kawo mana ziyara ta musamman wannan tasha ta fast tv hausa sai dai mu ce a yi sallama da masu kallo muna yi wa wato muna godiya sosai ga dubban mutane da suka saurari ko suka ji wannan abubuwa da muka faɗa kuma musamman waɗanda suke mun san za su ta neman mu da waya tun da mun ga buɗe layin waya kuma guda saboda yanayin lokaci guda ɗaya muka samu dama amsawa to saboda haka muna ba wa sauran al'umma hakuri kuma saƙonmu na ƙarshe wato muna jan hankalin mutane da kuma ba da shawara kamar yadda dama tunin tuntunin aiki yayi nisa muna shiga gida gida mm. muna faɗa wa mutane wato amfanin zaɓen jam'iyyar apc daga sama har ƙasa al'ummar jihar kano musamman matasa 'yan uwanmu a fito a jajirce a tabbata Dr. Nasir Yusuf Gawuna ya zama gwamnan jihar Kano wato kuma babban abin da ne ke wurgin da Gawuna duk abin da za a yi zai ce mun yarda Allah shi ne yake bayarwa ga wanda ya so a lokacin da ya so. To dai dai ana daga mana hannu lokaci ya ja inda ya ja sai dai mu ce a sauka jira mu a shiri na gaba a madadin yaron a kara da sai dai ce a huta lafiya.